kada ka bari wani abu da ciki a haka kowane iri ne ka iya amfani da shi hatta makilin za ka iya amfani da shi idan ka yi taharruzi ka tsare bakinka da kada ya shiga cikin bakinka lashi a wato a makilin din shi da ake goge bakin wala ruwan da ake kukurar baki da shi wani na tambayar wace addu'a ce mutum zai yawan yi zai yawaita yi idan yana yawan samun wasu a cikin sallah mutum yana yawan samun waswasi a cikin sallah ya ta roƙon Allah a cikin sujada Allah ya tafi masa da wannan wasu wasi da yake samu sannan ta karanta suratun nas qul a'udhu bi rabbin nas domin sura ce da Allah ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da take tsirtar da mutum tsira daga alwaswasil khannas wato shaidan mai yin waswasi mai buya a cikin zuciyar mutum daga ya gafala sai ya masa waswasi na ka yawaita karanta wannan sunar surar sannan kuma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum waswasi ya zo masa ya ce amantu billahi wa rasulihi na yi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan in ya je yana yawan zuwa masa a hanya ya rinka a cikin sallah ya rinka motsa dan yatsansa as-sababa domin wannan dan yatsan yana da wani wato akwai wata hikima ta Allah haɗe yake da wata jijiya a cikin zuci yadda idan mutum ya motsa shi tamkar ya motsa zuciyar ne sai ya dawo ya fuskanci abin da yake ya fuskanci Allah don haka in ya in wasu ya dame shi ya rinka motsa dan yatsan nasa shi ma wannan hadithi ya zo a kan wannan wannan ya ce yana tambaya shin annabi shin annabi shi ma yana cikin annabawan Allah saboda waɗansu malamai sun ce ba annabi ba ne. waɗansu malamai sun ce annabi halliru ba annabin Allah ba ne sun ce waliyi ne amma abu sahihi waɗansu kuma suka ce annabi ne kuma wanda suka ce shine annabi wannan shine sahihi babu shakka annabi halliru annabin Allah ne don ba zai yi abubuwan da ya rinka yi ba da ilhama tunda da ya gama ya rusa dukiyar mutane ya kashe ɗa ya kashe rai zakiyatan bi ghairi nafs sarkakakka ba tare da ta kashe wani ba ya kama shi ya kashe shi ba zai yi da ilhama ya yi wannan ba kuma da ya gama yake cewa ma fa'altuhu an amri ba na yi wannan bane daga umarnin na wato kenan daga umarnin Allah ne saboda haka annabi umarnin Allah baya zuwa ma wani sai ta dar annabci ko kuma shi mabiyin wani annabi ne ko ba a ruwaito cewa annabi Khalil yana bin yana karkashin shari'ar wani annabi ba don haka zahirin alkur'ani ya yi nuni akan annabcinsa zahirin alkur'ani ya yi nuni akan annabcinsa kauli da cewa ba annabi ba ne akwai fasadi da dama a cikinsa domin wannan shine yake sanya waɗansu suke da'awar cewar waliyi zai iya samun ilimi da zai sanya shi fita daga cikin shari'ar annabawa saboda haka sai ka ga a ce mutum ana masa da'awar walici amma yana yin abubuwa waɗanda suke na haramun in an yi masa magana sai ce a ai shari'a ta amawa ce amma wa abin nan suna su shari'ar ta abinda alhasatul hasa suke a kai wannan shari'a su da banci ko amawa ku ne ba ku san wannan ba wannan ya ɗaya daga cikin wato usulul kufur kafirci ne da hanyar fita daga cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyashe mu shi yasa malamai suka yi inkarin daga cikin malaman da suka yi inkari akan cewa annabi halluru wanda aka suka yi inkari akan wanda suke cewa annabi halluru ba annabi bane akwai daga cikin su akwai Imam Bukhari da kuma maganganun Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim su ma suna da tsanani akan wannan wajen nuna kan cewar ikirarin cewa annabi hallur ba annabi ba ne da cewa waliyi ne yana daga cikin abin da yake rusa a musulunci wannan ya ce an ce ba a dogara da ilimin hisabi ya ce hisabi hisabi ne wajen ganin wata to yaya hukuncin lissafin kalanda wajen lokutan sallah da towa alfijir ga shi ba kowanne yake gane yadda take karkatawa ba da lokacin ketowa alfijir eh, lissafin ganin wata daban lissafin lokutan sallah daban lissafin lokutan sallah manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su da tafiyar rana da inuwa da hudowa alfijir da faduwar rana wanda wannan lissafi zai iya tabbatar da su amma ganin wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbaci ya tabbatar da shine da ru'ya yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku yi ku yi azumi in kun ga jinjirin wata ba cewa yi in jinjirin wata ya fito ba hmm? ba cewa yi sumu listihlal al-ahilla ba listihlal al-hilal ko sumu litulu'il hilal an fahimta bi ce ku yi azumi da haihuwar wata ba ko da hudowar wata tala albadru alaina bai ce in an samu tala albadru alaina ku yi azumi ba tala alhilalu alaina ku ce wato huda wata ya ke to sai ce li ru'yati ga ganin ku gare shi to shi yasa wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana yace inna ummatun ummiya la nahsib la naktub wa la nahsib mu al'umma ce ummiya ba ma rubutu ba ma lissafi a shaharu haka da wa haka saboda haka akan me ya faɗi shi akan wata tunda ya ce shaharu haka da wa haka da wata haka ne haka ne haka ne saboda haka akan ganin wata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ma yin lissafi saboda haka ilimin hisabi ba ya shiga cikin ganin wata amma yana shiga cikin dosan lokutan sallah saboda haka babu babu iskali a cikin wannan a ko kaɗan ga duk wanda ya duba nusus ɗin shari'a kamar yadda suka zo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wa id qalatil mala'ikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin wannan bayan da labari ne daga Allah ta'ala akan muhawara da muhaqaba wato zance da mala'iku suka yi da nana Maryam alaiha salam akan al'amarin Allah a gare ta bisa al'amarin Allah da ya hore su kansu je su isar gare ta Allah ya ce itqalatil mala'ika ka tuna ya rasulullah yayin da mala'iku suka ce ya maryam ya ke maryam inna allaha astafaki haƙiƙa Allah ya zabe ki ya ɗaukaka ki wa taharaki ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alamin ya sake ɗaukaka ki ya zabe ki akan matayen al'alami talikai baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'iku sun yi magana da na Maryam suka zo suka isar mata da wannan sanarwa daga Allah cewa tabbas Allah ya fifita ta ya tsarkake ta tsarkakar ta farko kaga an face inna Allah astafaki aka saki maimaita istafaki istafaki al'ula fadin cewa Allah ya fifita ki ai ya tsarkake ki yayi miki tazkiya ya baki daukaka ya baki tsarki da daukaka a wajensa wa taharaki ya tsarkake ki daga alfasha da miyagun ɗabi'u da miyagun sifofi wato ya baki kamala ya miki tazkiya ya baki zuciya mai kyau ruhi ingantacce nafsun mutma'inna tafaki sannan ya sake ɗaukaka ki to wannan istafaki ta biyu wannan wato dangame da a kwatanta ki da sauran bayan Allah mata da suka kamala to a cikinsu Allah ya fifita ki a cikin kammalallun ma Allah ya fifita ki Allah ya fifita ki ala il alamin akan matan talibai nan wajen mutane sun ce malamai sun ce Allah ya fifita ta akan mutanen zamanin ta, alami ha ba wai alal itlaq ba domin akwai nusus da suka zo da suke nuna kan cewar a abin nan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai yassa Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa me ba zai faranta miki rai ba ki zamanto ke ce sayyidatu nisa'il alami hmm? ki zamanto ke ce shugaban matan al'alamin talikai baki daya a wani hadithin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamula minan rijali kafir wanda suka samu kamala a cikin maza suna nan tuli walam yak minan nisa illa maryam illa maryam binti imran wa asiya imra'atu fir'aun amma a cikin mata ba waɗanda suka kammala sai maryam yar imran sai asiya binti imran a wata riwayar wadda yake ba a cikin sahihain ba a cikin tirmidhi da ambaton khadija binti huwaili duk kafin Allah maɗaukakin sarki ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin Isa Fatima radiyallahu anha da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da matsayin ya sanar da shi matsayin Isa Fatima domin ya gaya mata wannan ne kusa da mutuwarsa ya gaya mata wannan matsayi nata lokacin da ya zo ya mata asirin magana a wata riwayar lokacin da ya asirta mata batun saukan ajalinsa shine ya gaya masa cewa Allah ya fata wannan matsayi to ai ce shugaban matan shugaban matan yan aljanna wannan yana daga cikin dalilin da waɗansu malamai suke kafawa akan cewa na na maryam ya ce dalili na farko sun ce mala'iku sun mata magana Allah ya eh, mala'iku sun zo sun mata magana kuma da mala'iku suka yi mata magana sun sanar da ita cewa Allah ya zaɓe ta kuma Allah ya tsarkake ta tsarkaka wannan abin da Allah yake ma annabawa ne saboda haka suka ce da na maryam annabi ya ce tunda mala'ika ya mata magana sannan kuma <clears throat> gashi a abin nan allah maɗaukakin sarki ya ce ya tsarkake ta kuma an ambace ta tare da annabawa a cikin suratu maryam aka ce wadkur fil kitabi maryam fil kitabi ibrahim wadkur fil kitabi musa wadkur fil kitabi isma'il wadkur fil kitabi idris to an sata a cikin jerin gwanon waɗannan saboda haka ita ma annabi ya ce wannan shine maganar ibn hazm kuma an ruwaito daga maganar daga maganganun al-imam ashari amma ban san ingancin ba dan ibn taymiya bai nasarta wannan kaulin ga imam al-ash'ari ba amma al-imam al-qurtubi al-imam ya hikayato shi daga cewa yana da cikin kaulin al ashari kuma al a cikin tafsira ce wannan shine sahihin magana ibn ashur cikin malaman tafsir shi ma ya tafa a haka amma <clears throat> ibn taymiya ya ce wannan ɗaya daga cikin kurakuran da suka da ibn hazmi gida duk da yana da kawo maganganu masu ban mamaki kai mamakin kaifin hankalinsa da kaifin basirarsa da kaifin iliminsa to kuma yadda yake kawo irin waɗannan maganganu waɗansu kuma zai waɗannan lokacin kuma zai mamaki zai yi wata maganar wanda za ka yi mamakin ya aka yi iliminsa ya wannan magana wannan ta ɗaya daga cikin wannan magana ya ce wannan magana tasa ba za a yi itibari da ba domin akwai ijma'i da ya gabace shi idan malamai su malaman al'ummar musulunci suka yi ijma'i akan magana idan wani daga baya zo ya saba musu to sai a ce mahjujun bil ijma'i qablahu magana sa hujjarsa ta rushe saboda ijma'i da ya gabace shi ya rusa maganarsa wanda suka yi hikayar ijma'i akan cewar babu annabci a cikin mata daga cikin su akwai abul ma'ali al-juwaini imamul haramai da al-qadi abu ya al-farra al-hanbali da alqadi abu tayyib abubakar ibn abu tayyib abubakar ibn al-baqillani duk sun yi hikayar ijma'i akan cewa babu annabci a cikin mata dalilin su kowa wurare daban-daban da Allah ta'ala yake faɗa yake cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura wanda muka sauko ga bamu aiko gabanin ka ba face mazaje da muke wahayi ya zuwa gare daga cikin mutanen alƙarya yasa Hassan al-Basri a wannan ayar yake cewa Allah bai taba aiko wani annabi ba daga cikin mata wala daga cikin aljanu kuma Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur yace wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun duk wannan aya hujjoji ne a cikin alqur'ani suka ce to ai sai suka ce ai ba sai ibn hazm suka ce a ai mu ba cewa muke yi manzanni bane ba mu ce rasula nabiya annabiya ba manzo ba shi ko Allah ne yana faɗan alwama arsalna al-irsal kibar ar-rusul mu ba annabi muka ce ba sai aka ce musu to ai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kan cewa ita ma na Maryam tana da iyaka annabi Musa Allah ya ce mal masihu Isa ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa ce masihu dan maryam bai zama ba illa manzo gabaninsa akwai manzanni uwarsa kuwa siddiqa sai ce mata siddiqa bai ce ta wuce idan bugiran da Allah yake bayanin kowa matukarsa annabi isa bai ƙetare matukar risala ya kai matsawar allanta ba na na maryam bata ƙetare matsayin siddiqiya ba ta kai ya zuwa ga wani matsayi ba wannan ba suka ce to ai annabawa ma an suwanta su da su siddiq wa fil kitabi ibrahim إنه كان إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أكتشي مع النبي يوسف ما يوسف أيها الصديق sau da aka an sifanta annabi da wannan sifa ta siddiqiya wanda daga wannan sifa ta siddiqiya wannan bata kore masa annabci ba sau da aka babu abin da yake da ƙarfi wajen rusa irin wannan illa maganganun illa maganar al'ijima da malamai suka yi ijma'in malamai cewa ba a samu wani daga cikin salam ya dangana annabci ga wani ga wata mace ba amma su ma sa da hujjarsu kamar yadda ku gani daga cikin irin wannan muhawara da suke yi Ban sallama ba duk wata hujja da aka wanzu ban sallama ba ban sallama ba ba su ce manzo ba ce amma sun ba ce manzo ba ce ballan tana ka ce ka kawo musu aya wa ma arsala min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura kuma dan an ce ita siddiqa ce wannan bi hana ya zamanto annabi shi ma a sifanta da sifar siddiqa ba to amma maganar shekhu islam ibn taymiya ta da karfi cewa Allah a makamin bayanin matukar kowa yake ya ce ma annabi isa bai ketare matsayin risala ba ya ce ma maryam ba ta ƙetare matsayin siddiƙiya ba da ya tashi ambatanta me yasa bai ce inna ha siddiqa wa umu siddiqatun nabiyya ba kamar yadda ya ce ma annabi ibrahim innahu kana innahu kana siddiqan nabiyya sai kawai ya tsaya a kan ita siddiqiya bai hada da annabci ba kamar yadda wajen annabi ibrahim abin wajen annabi ibrahim da annabi idris kuma nan wajen faɗan iyakarta ne faɗan matsayinta saboda haka wannan shine matsayinta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala matsayin siddiqiyya wanda yake wannan shine sahihin magana wallahu ta'ala a'lam Allah ya ce ya maryamu uqnuti li rabbik ya ke maryam uqnuti li rabbik ki ki dage a cikin da'ar ubangijinsa a ubangijinki ma'anar qunut kenan al qunut shine luzumu ta'a lizumtat ta'a mutum ya lizumci bautar Allah wato ki dage ki lizumci bautar Allah me ya munasabar umartarta da wannan umarni bayan an faɗi matsayinta an faɗa mata cewa Allah ya yi miki kaza ya yi miki kaza ya ɗaukaka ki ya tsarkake ki ya sake ɗaukaka ki ya fifita ki akan sauran mata na talikai to don haka ya maryam ki kunuti ki lizimci da'a me munasabar faɗan haka dan ce godiya ga Allah dan ce godiya ga Allah munasabar ba ta wannan umarni ke ki zamanto mai godiya ga Allah ya mare mutum da Allah ya miki wannan ni'ima kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi da Aisha radiyallahu anha ta ga ya tsaya yana sallah har kafafunsa suna ɗuran ruwa suna ɗuran ruwa saboda dadewa a cikin sallar dare ta ce ya rasulullah kana yin wannan ibada a alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ma bai zo ba ce afala aku afala uhibbu an akuna abdan shakura to bana so na zaman to bawa mai yawan godiya ga Allah ba wato yawan godiya ga wanda Allah ya masa ni'ima alamar mai godiyarsa ga godiyarsa ga Allah sai ya da wata ibada da baya yi sai ya so mata wani aiki da wani wani aiki wata da'a da da baya yi ta Allah yanzu sai ya so mata shine ma'anar ka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi ki sujada warka'i ma'ar raki'in ki ruku'u tare da masu ruku'u ma'anar ruku a nan wajen tare da masu ruku wato ki sallah tare da masu sallah wato ki sallah a cikin jama'ar musulmi me yasa aka so mu ambatan sujada kafin ruku malamai sun ce daga cikin sirrin da aka so mu ambatan sujada kafin ruku'u saboda sujada ya fi nuna lizimtar wato bauta da kaskantar da kai da godiya ga Allah domin ne ya fi nuna kaskanci ga Allah fiye ma da ruku'i fiye da tsayawa a cikin sallah daga cikin ma'anonin alkunut shine tsawaita ibada banda lizimtar ibada din mutum ya tsawaita ibada an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal wata sallah ce tafi falala a wajen Allah ce tulul qunut sallar da aka tsawaita tsayuwa a cikin ta tulul qunut ma'anarsa tulul qiyam wa tulul qira'a wa tulul sujud wa tulul ruku wa tulul raf'u wa tulul julus shine ka tsawaita tsayuwa ka tsawaita kira'a ka tsawaita ruku'u ka tsawaita sujada ka tsawaita dagowa daga ruku'u ka tsawaita dagowa daga sujada ka tsawaita zamanka shine ma'anar tulul qunut to yana cikin wannan ma'ana na ya maryamu qunuti li a cikin kiyamun layl ne ake san qulul kunut amma sal nafilfilin rana sunna annabi sallallahu alaihi wasallam rashin tsawaita su kamar su rak'atai alfajr ma ana cewa yadda yake gaggauta ta har sai a ce anya ma ya karanta fatiha yadda yake yin ta nan da nan ya gama amma sallar dare ita ake ita aka so a tsawaita kaga annabi sallallahu alaihi wasallam dadewa yake a cikin sallah amma duk dadewarsa raka'a takwas kawai yake saboda haka kaga kenan tsawaita ta yake yi fiye da tsammani Allah ya ce zalika min an anba'il ghaibi nuhiha nuhihi ilai. wannan yana daga cikin labarukan gaibu wato labaruka na ɓoye wanda ba wanda ya sani in ba Allah ba nuhihi ilai da muke wahayinsa ya zuwa gare ka a cikin wannan akwai tabbatar da annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ga su nasaran najiran da suke inkarin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo suna tinkaho suna takama suna fankama da cewa su ne masu karanta littafi sun fassara attaura taura sun fassara injila daga siriyaniya zuwa yaren larabci su ne ake ganin ahalul kitab malamai ana gan yadda aka ce sun zo madina da tufafi na kasaita saboda wadata da sun riga sun goge sun goge da wayewar zamani na ilimi sun samu civilization saboda haka da suka zo sahabbai sai ganin su suke yi da wata irin kama mala kamata musamman saboda ado da suka zo sun ɗaura zannuwa kyawawa da riga ta alharini suna kyalkyali ga kuma magana ta ilimi suna cewa su masu ilimi ne saboda haka suna inkarin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zo musu da abin da ba su sani ba akan abin da yake na addinin nasu na ita Maryam din kanta shine Allah ya so ma kiyasta masa ya so ma gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce dalika min anba'il ghaib to wani ya daga cikin labarin gaibi da muke baka labarin sa da muke wahayi ya zuwa gare ka ishara da cewa ba inda za ka samu wannan bayanin in ba daga wahayi ba shi sa sai Allah ya ce wa ma kunta ladayhi idh yulquna aqlamahum baka tare da su baka wajen su yayin da suke jefa suke jefa alƙalamin su kaga nan Allah bai ce wa ma ta tatlu min qablihi min kitabin ba ba ka kasance ka karanta wannan labarin a cikin wani littafi ba wato wannan kissar na abin da ya faru na yadda aka dangana wanda zai renu maryam ya ɗauke ta ba ta cikin hatta cikin littafansu yasa sai Allah ya ce wa ma kunta ladaihi idh yulquna Ba baka wajen yayin da suke jefa alƙalaman su baka wajen ballantana ya zamanto kan cewa kana hikayar ne wahayi ne ya gaya maka ba wanda kuma yake wajen baya cikin wani littafi daga cikin tafan ahlul kitab ballantana su gaya maka su duba littafin nasu su gani shi yasa sai Allah shi yasa Allah ya kawo wannan magana cewa ma kunta ladaihim idh yulquna Ba baka wajen yayin da suke jefa alƙalaman su ayyuhum yakfulu maryam wane ne zai zamanto kafilin maryam waye zai zamanto mai renan na na maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun ka tare da su yayin da suke musu tsakanin su kan waye zai kula da maryam domin wannan ishara ne ga abinda abinda yahudawa suka kasance suna yi bani isra'il idan suna yin ƙuri'a in za su yi ƙuri'a akan abin da yake kowa su ya daidaita kowa yana kwaɗayin a ce shine zai kula da na maryam domin yar shugaban limamin su ce imran limamin su ne da haka tana da matsayi don haka kowa yana so a ce ya samu wannan matsayi na shine yake kula da ita an danka ta a hannunsa shine mai renonta to Allah maɗaukakin sarki to al'adarsu tun tunda kowa yana so abinda zai suna suka zo suna jayayya tsakaninsu to ya za a raba rigimar sai suka ce to ku ɗauko alƙalmanku da kuke rubuta a taura da ita alƙalmanku da kuke rubuta a taura da su kowa ya jefa alƙalaminsa cikin kogin kogin kogin jordan wanda kogi ya tafi da alƙalamin nasa to ba shi da rabo a cikin kula da maryam wanda ku alƙalaminsa ya tsaya kyam kogi duk da ruwa yana tafiya ya ki tafi da shi ya tsaya kyam a cikin kogin to wannan shine zai kula da maryam duk suka jefa alƙalaminsu da ba haka suke yi idan za su yi wani abu na ƙuri'a to da suka jefa sai alƙalamin su duk ya tafi sai na annabi zakariya sai zama to shine zai kula da ita to su nasara suka ce su nasara sun san cewa annabi zakariya shine ya renu maryam me yaya aka hayar zama to shine ya rene ta shine kula da renon ta yaya abin har ya kai zuwa ga haka ba su san wannan ba baya cikin littafinsu baya cikin tafsirinsu baya cikin ilimin wata firka daga cikin firkokin nasara abu ne wanda Allah ne ya mawahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta daga cikin alamun nubuwa mu'ujizozi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da ya wuce wanda babu wanda ya sani in ba Allah ba sannan ya ba da labarin abin da zai zo wanda ba wanda ya sani in ba Allah ba Allah ya sanar da shi kuma ya faɗa wannan ta zamanto aya akan annabcinsa na'am إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى wannan bishara ce da mala'iku suka kawo mana na maryam cewa allah zai ta hanyarta allah zai halci ɗa a gare ta mai girman sha'ani mai girman al'amari allah ya ce iqalatil mala'ika ka tuna ya rasulallah yayin da mala'iku suka ce ya maryam ya ke maryam inna allah ki bi kalimatin min allah ya nemi ki bishara yana baki labari mai faranta miki rai na wata kalima da za ta ta wata kalma wadda take zuwa daga gare shi wannan kalma ita ce ka zamanto annabi isa wato allah zai halicci annabi isa da kalma daga gare shi ba tare da asbab ba kowa da kalmar allah yake halittarsa domin duk abin da allah yake da kulfa ya yakun yake kalma ce ta allah umarni ne na allah kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa yayin da aka aka ɗauki yayin da aka ɗauki cikin yaro idan ya cika kwana arba'in na uku sai Allah ya turo masa mala'ika wa yi umar bi abu bi arba'i kalimat a umarce shi da kalmomi guda daga cikin kalmomin hura masa rai ko da ke an faɗi cewa bi rizqihi wa amalihi wa shaqiyyun aw daga wannan abubuwa lokacin da za a shi kansa hura rai din kalmar ubangiji ce to amma annabi isa ya keɓanta da cewa kalimatullah ne a abin nan annabi isa an subanta da kan cewa kalima ne kalma ce daga allah saboda shi babu wa'annan asbab din babu waɗannan sabubban wanda yake ta hanyar su ne ake samun ciki a haihu da kawai kalmar ce tsagwaranta da haka aka samu cikin nasa ana cewa zama isa shi kenan sai ake cikin nasa da ba sai da aka samu ɗugon mani ɗin ba ne sannan umarnin allah ya zo da haka shine bambancin kalima cewa annabi isa kalma ce daga wato kalma ce daga allah maɗaukakin sarki ismuhu sunan wannan kalma wadda allah wato ɗaya wadda za a halitta da kalma daga allah ita ce cika zamanto isa sunansa almasihu ismuhu almasihu isa almasihu sifarsa ce isa shine sunansa almasih ma'anarsa almamsuh wanda aka shafe wanda aka shafe an ce wannan kinaya ne ga shafewar alkahi wato gidan sarauta da ake shafa masa mai saboda annabi musa haka yi dan uwansa annabi harun ya shafe shi da mai domin ishara ga cewa shine kamar matsayin sarki na bani isra'il da haka sarautar Bani isra'il a cikin gidan annabi harun take hmm? a cikin gidan annabi harun take to shi annabi isa a cikin gidan daga gidan annabi harun ne saboda haka sun gaji wannan sarauta. domin haka Allah madaukakin haka Allah ya ce ma Maryam ko ya ukta haruna ma kana abuki ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya suka kira ta ya ukta haruna ya ke yar uwar harun ai wanda take daga cikin gidan annabi harun domin gidansu ne gidan su ne gidan sarautar bani isra'il saboda haka ake ce masa almasih ai wanda wato aka shafe shi domin ya zamanto sarki ga bani isra'il wani ɗaya daga cikin ma'anoni da aka faɗa kenan an ce kuma ma'anar almasih ai an shafe shi da albarkatun Allah Ta baraka wa ta'ala waɗansu daga cikin salaf kuma suka ce sun miyar masih li kathrati siyahihi saboda siyahatihi saboda yawan tafiyarsa a bayan ƙasa a cikin bautar Allah baya zama waje ɗaya yawan tafiya yake a bayan ƙasa yana ƙaurace ma mutane domin ya bauta ma Allah to wannan siyaha a cikin shari'a su ce amma a cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wannan Allah ya baddala mana nan siyahan da jihadi kada ka shiga daji ka ce wai kai kana gudu kana rubutar Allah in za ka shiga daji ka tafi ka je ka je fagen fama kai jihadi eh, amma ba ka tafi kana kai ta yawo wai kai kana siyaha ba ka ki ka zo kai sallar juma'a baka wa'azi baka karantarwa baka koyon ilimi ka ce wannan shine siyaha kai ma irin addinin annabi Isa kake to addinin annabi Muhammad ya shafe da addinin annabi Isa wannan ɗaya daga cikin ma'anonin da aka faɗa na asiya almasih din ma'anonin almasih isa ibn maryam sunansa isa dan maryam ana dangana shi zuwa ga maryam saboda ba shi da uba cikin mazaje ba shi da uba wajihan fi duniya wal akhirah mai alfarma mai matsayi jagaba fi duniya a nan rayuwar duniya Allah zai ba shi matsayi a rayuwar duniya yadda za a ɗaukaka shi saboda yadda za a ɗaukaka shi a bashi matsayi a bashi matsayi a wajen Allah yadda Allah zai ba bashi shari'a ya sauko masa littafi ya bashi ikon ya shafe hukunce hukuncen daga cikin attaura ya halatta musu da yawa da abubuwan da ba su da shi ya bayyana mu'jizozi a hannunsa wanda zai rinka yin abubuwan ban mamaki wanda za su zo ambaton su a cikin ayoyi da za su zo nan gaba a duniya kenan wa fil akhirah a lahira ma wajih ne asalin ma'anar alwajih ismu sifa mushabbaha ce daga wajuha wato mutumin da ya samu wajaha ai wato alwajhu shine farkon abin da yake bayyana wato shine na farko a cikin aqran dinsa duk lokacin da aka ce an jera mutane wanda za a gabatar shi za a gabatar to ai Allah ya sanya shi shine abin gabatarwa abin daukakawa abin darashtawa a cikin mutane a cikin waɗanda suke safin a cikin sauran waɗanda yake tare da su ma kenan a cikin mutanen kirkin shi kansa na gaba wato a cikin mutanen kirkin a cikin su annabi isa wato a gaba yake wa min al-muqarrabin yana daga cikin bayan Allah ababen kusantarwa kusantawa ya zuwa ga Allah domin ranar alkiyama Allah yana daga cikin wanda Allah zai bashi ceto zai ba su ceto yana daga cikin wanda Allah madaukakin sarki zai ba su ceton al'umma da izinin Allah ya ce ya cecewa ya nuna masa wanda zai ceta kuma ya cece su ya cece su wa yukallimu an-nasa fil mahdi zai yana yi ma mutane magana a cikin wato akwatin haihuwa almahad tabut ne wato akwati ne wanda ake sanya yaro a ciki kamar dai wannan gadon da ake yi na jarirai kenan ko na yanzu ko da ke waɗansu malamai suna fassara shi da tsumman haihuwa amma su a lokacin bani isra'il ba tsumma suke sa yaro ba akwati suke yi kamar yadda dai ake yin gadon gadon yaro gadon gadon bebi mata sun san wannan ayi mace daga ta yi ciki sai ga ta ji tana neman tana yawo neman wannan gadon wanda za a sa yaro a rinka jijjiga shi to kaga gado ne wanda ke sai dai a sa a cire to a cikin wannan halin zai ma mutane magana wannan aya ce wannan mu'jiza ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba wanda ya ma mutane magana a cikin a cikin almahad a cikin wannan akwatin haihuwa din illa mutum biyu Isa ibn Maryam da sahibu Jurayj sahibu Jurayj kun san kissa Jurayj wacce zo a cikin sahih Bukhari ko bawa mai bautar Allah wanda uwarsa ta kira shi yana cikin sallah ya ce ya rabbi ummi wa salati ga uwa tana kira na ga kuma sallata ta sake kiran sai ce ya rabbi ummi wa salati uwa tana kira na kuma ga sallata a na ukun da bai je ba sai ta ce sai ta masa mummunan addu'a ta ce Allah kar ka sa shi ya mutu sai ka hada shi da sharrin miyagun mata ne wata mace ta je ta yi ciki ta zo ta ce ɗansa ne yana zaune yana can bauta a cikin sauma a cikin hasumaya aka zo aka ce ya sauko ya ki saukowa mutanen garin suka taso suka ce ko da ya sauko ko su rusa hasumiyar ya faɗo ya sauko sai aka ce gashi wannan ta zo ta ce shine abin ɗansa ne ya yi zina da ita ashe muna ganin ka mutumin kirki ashe ashe ɗin take ya tashi ya sallah raka a biyu ya roki Allah sai ya zo ya ma yaron magana ya ce ya gulam ya ce ya kai wannan yaro wani ne ubanka sai ce makiyayin makiyayin abin a mai kiwon shanu ne Allah ya tsartar da shi sai Allah ya kubutar da shi daga kunyata amma duk da haka sai da ya shiga yau cikin wannan ibtila'i babba saboda me saboda ya saba ma uwarsa shi yasa ne malamai daga wannan kissar suke cewa wannan ishara ne ga cewa idan mutum yana sallah mahaifiyarsa ta kira shi ne aka yi sabani mutum yana cikin sallah ta nafi in ta farilla ce bil ijma ba su yi sabani ba kan cewa ba zai je ba amma yana sallar nafila ba kana sallar nafila uwa mahaifiyarka ko mahaifinka suka kira ka yaya za ka yi malamai sun kasu kashi waɗansu suka ce sai ka katse saboda wannan kissa ta jurai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hikaya ta kuma bai inkari ba saboda haka akwai kamar tambihi a ciki kan cewa al'aula da abin da ya jureji ya kamata ya yi shine ya bar sallar ta sai tafi suka karfafa wannan da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam na abu sa'id ibn al-mu'alla da ya kira shi yana sallah bai je ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me yasa da na kira ka baka zo ba yace ya rasulullah ina sallah ne sai ce baka ji Allah ya fita ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda suka imani ku amsa ma Allah da manzansa in sun kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku wato kamata ya yi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya tafi ba ko cewa assalamu alaikum ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan malamai suka ce idan kana sallah mahaifiyarka ta kira ka ko ka ya kira ka in ta nafila ce sai ka tafi kawai sannan ka dawo to in ka dawo bina'i za ka yi ko sake sallah za ka yi hmm? a sahi sake sallah za ka yi waɗansu kuma suka ce wanda yake wannan shine a adalul aqwal adalul aqwal shine ya gaggauta ya gaggauta sallama daga sallah ya gaggauta fita daga cikin sallah domin ya hada maslahar guda biyu domin idan maslaha guda biyu suka hadu in zai yiwu ka same su gabaki daya to al'aula ka same su gabaki daya bisa ka kaddamar da wata akan wata su a wancan sun kaddamar da maslahar biyayyar uwa akan maslahar cika sallar farilla ai cika sallar nafila kowane daga cikin biyu ai maslaha ne ko ka amsa kiran uwa ibada ce ibada ce wadda ta rataye da haƙƙi wanda yake babban haƙƙi wanda yake cikin cikin haƙƙoƙi masu girma haƙƙoƙin iyaye ka cika sallan nafila ita ma ibada ce ka cika ta cika haƙƙin Allah ne duk da yake ba haƙƙi ne na wajibi ba haƙƙi ne na mustahabi to kowane daga cikin guda biyu din maslaha ne to idan za ka iya samun maslahar guda biyu mun babu aula ka samu amma in ba haka ba to ka'idar shari'a shine ka kaddamar da maslahar da tafi girma akan maslaha da take koma bayan ta to nan wayannan malamai suka ce maslahar amsa kiran uwa ya fi maslahar cika sallar nafila da haka sai ka je can su kuma wayannan malamai suka ce a inda za zaka iya samun maslahar guda biyu ya fi bisa kai tarji aljam'u a wala at tarji ka'ida ce ta malaman hadisi malaman fiqh ma suna amfani da wannan aya wannan ka'ida kamar yadda suke amfani da ita anan aljam'u awla min tarji in za ka iya jam'i ka hada maslaha guda biyu ya fi bisa karin jayi da daya akan daya saboda haka sai ka gaggauta sallar sannan ka je ka amsa kiran mahaifiyarka a shahid a nan wajen cewa annabi isa allah ya yi bishara ya faranta ya gaya ma nana maryam tun kafin ta haife shi kan cewa zai yi ma mutane magana yana cikin akwatin haihuwa akwatin yara wa kahala kuma zai yi mutane magana yayin da ya zama to gwarzo mai cikakken hankali alkahal shine wanda ya kai shekara talatin da yan kai wato ya samu cikakken hankalinsa kenan annabi isa annabci ya zo masa kamar yadda ya zo yana cikin yana ɗan shekara uku kamar yadda zo daga cikin labaruka daga cikin malaman tafsiri na salaf yana ɗan shekara talatin da uku to shine ma'ana zai ma mutane magana alhali yana gwarzo ya cika hankalinsa yana ɗan shekara talatin da uku to menene hikimar keɓance wannan mudda wannan fatarar da cewa zai yi magana bayan kuma tsakanin nan yana maganar aiko daga lokacin da ya fara magana bayan ya yi magana ta farko yana cikin akwatin haihuwa wanda yake wannan akwai mu'jiza a ciki yaro baya magana shi yasa ma a cikin tarihi ba wanda ya magana illa su su biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana da shi da sahibu juraij to wannan a ciki akwai mu'jiza to amma kuma sai Allah ya ce kuma zai sake wata magana lokacin yana gurzo to da tsakanin wannan ba zai yi magana ba kenan lokacin kawai da zai magana kenan zai yi magana ko tsakanin wannan to amma me yasa ba a faɗi wannan magana ta sa a lokacin a matsayin aya ba sai aka tsallake aka faɗi sa da zai yi a lokacin da ya zama to dan shekara 33 ita ce aya me ayar da ke cikin wannan magana ta annabta zai yi magana ta annabta zai yi magana ta wahayi wato wahayi zai zo masa daga Allah ishara ga cewa zai zama to annabi mursali domin a ce mutum zai yi magana da wahayi daga Allah wannan matsayi ne ga garba da matsayi ne babu kamar sa domin matsayi ne da ba wanda zai taka shi komai yawan ibadarsa komai yawan iliminsa sai dai da nadi daga Allah sai wanda Allah ya naɗa shi kuma wanda Allah ya naɗa su idaddigaggu ne wa min salihin yana daga cikin salihai kuma zai zamanto a cikin salihai wato masu aiki ingantacce mutanen kirki mutane masu isa matuƙa wajen kirki babu sharri tare da su babu sharri a zukatansu babu sharri a maganganunsu babu sharri a ayyukansu annabi isa annabawan Allah kenan bal a cikin annabawan ma yana cikin ulul azmi minar rusul domin Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kai hakuri kamar yanda masu azama daga cikin manzanni suka yi hakuri waɗannan ulul azmi minar rusul su ne wanda Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin suratul ahzab da suratul shura yace wa idh akhadna minan na mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliba kuma yace shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi aka ambace su su hudu aka ambace su sauran aka ambace su wajen jerin gwanan yadda suka zo a zamanin su amma wajen falala sai aka tsallake sai aka fara da wanda yake su falala shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka tashi ambaton su shine na karshe wajen aikowa amma sai aka fara da shi yace wa minka muka ɗauki alkawari daga gare ka daga annabi nuhu daga ibrahim da musa da isa dan maryam bayan isa dan maryam sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a jerin gwanan zuwa amma ba za a ambace shi a karshe ba domin allah ya bayyana darajar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai fara ambatonsa to waɗannan guda biyar su ne ulul azmi minar rusul annabi isa yana cikinsu sai na maryam da aka gaya mata wannan ta ce rabbi anna yakunu li walad ta ce ya ubangiji na yaya zai yaya ɗa zai kasance a gare ni walam yamsasni bashar namiji mutum bai taba ni ba ban sadu da mutum ban sadu da namiji ba domin budurwa ce har ta mutu budurwa ce ba ta taba sanin namiji ba qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha tace haka nan Allah yake al'amarinsa yana halittar abin da yake mala'ikan haka ya gaya mata wani mala'ika ne ya je mata mala'ika jibril ko fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya muka tura mata ranmu shine annabi jibril mala'ika jibril alaihi salam fatamassala laha basharan sawiya sai ya zamanto a gabanta mutum miƙaƙƙi kyakkyawa mai kyakkyawar sifa malaika jibril kenan in ya tashi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifar wa ke zuwa sifar dihiya ibnu khalifat al-kalbi yana daga cikin mutane masu kyakkyawar kama cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa ne mutum ne malam ba magana in ya tashi zuwa sai ya zo mata da wannan kamar to haka ya zo mana na maryam kaga inda ma Allah ya faɗe shi basharan sawiya mutum wanda yake miƙaƙƙe mi wato daidaitacce قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام قالت أنا يكون لي غلام ولم يم ولم يمس قالت أنا يكون لي غلام وقد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا يا زن سامد من نمجي بيتم أنا بكم أني بامون نم بچه بچه با بشر با أشرار يا بچه با با مركير كي بچه با كلا كي بچه شيء تجي البغي qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun ولنجعله آية من آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا الله ya hukunta yace haka nan ubangijinki nan sai yace qala kadhalika qala rabbuk haka ubangijinki ya faɗa wato daga Allah ya faɗa abu dole zai tabbata ya khluqu ma yasha yana halittar abin da yaso daga ciki shine ya halitta ba tare da an samu sababi ba wato wannan Allah madaukakin sarki shine ya halicci sababi kuma shi ne ya sanya ka'idar cewa idan zai yi abu zai yi shi da sababi amma Allah ba wanda ya isa yi masa ka'ida ba wanda ya isa yi ma Allah ka'ida Allah yana yin abinsa yadda ya so abin da ya so yake yi da ka'idarsa ko ba da ka'idarsa ba amma mu wajibi ne mu bi ka'idar Allah daga cikin sabubba da Allah ya sanya shine cewa idan zai yi halitta in zai halicci namiji in zai halicci ɗa in za a samu zuriya mace da namiji sai su zo daga ruwan namiji da ruwan mace daga ciki Allah zai halitta wannan shine sababi ko shine ka'idar abinda kuke karantawa a biology reproductive system reproduction kowa wanda ya karanta biology tun daga junior kai har a primary ma suna karanta reproduction yadda ake haihuwa domin duk irin waɗannan fannoni na ilimin ɗabi'a abinda yake yi kenan yana karanta ilimi ne da yake nuna ike karanta asbab da Allah ya yi halittarsa to Allah yana yin abu da sababi yana yin abu babu sababi don haka kada ka dogara da sababi ka dogara da Allah domin Allah ya kan yi abu ba da sababi ba nan Allah ya halicci annabi Isa ba da sababi ba shi yasa Allah ya ce ya ma yana halittar abin da ya so ko da sababi ko babu sababi Allah zai abin da idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya hukunta al'amari kadai sai ya ce masa kasance sai ya zama to yana kasancewa abinda kawai zai faɗa masa kenan ka kasance kaza shikenan sai ya kasance kaza wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar haka Allah ya ce wa ma amruna illa wahidatun al'amarinmu ba wani abu bane illa kalma guda daya kalamhin bil basar kamar kyaftawar ido shikenan duk shekarun da duniyan nan ta yi idan al'amarin Allah ya zo kalma ɗaya ce sai ta rubuta ta da samman da ƙasa da taurarin da rana da wata da komai da gidajen da duniyar da komai da komai kalma ɗaya ce ta Allah yin Allah ne sai ran da wani lokaci Allah ya Allah nuna ayoyinsa to daga cikin ayoyin Allah shine wannan wanda suka gana annabi Isa da kuma wanda ba su gani ba suka karanta suka imani hakika sun ga ayar Allah kuma sun gaskata Allah نعم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا فأنفخ فيه فيكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله ya ya ci gaba da bamu mu labarin bisharar da mala'ika da mala'iku suka je suka yi ma na na maryam da haihuwar annabi isa ya ce wa yu'allimuhu alkitab shi wannan ɗanaki wanda Allah wanda zai zamanto kalma daga Allah wa yu'allimuhu alkitab Allah ya zai sanar da shi littafi zai sanar da shi ilimin littafi zai sanar da shi iya rubutu wal hikma zai sanar da shi hikima wato yanda zai yi aiki da yadda zai san yadda zai yi hukunci da wahayin Allah domin shi kansa ka sami ilimi ba shi ne ba ka san kuma yadda ka san kuma yadda za ka aiwatar da ilimin a rayuwa yadda za ka ɗabbaka ilimin a cikin rayuwa yasa imam malik yake cewa faƙihi ba wai shine faƙihi wanda ya san me a idan matsala kaza menene hukuncin kaza menene hukuncin kaza wannan ba shine faƙihi ba faƙihi shine wanda yayin da al'amari ya zo mutane ya rikice musu abu yana kama da abu yana kama da barna yana kama da gyara abu yana kama da halal yana kama da haram ya zama to ya gane hukuncin Allah akan wannan abu wannan shi ne faɗi to ba wai ka sami ilimin ba kuma sami ilimin yadda za ka aiwatar da ilimin naka a rayuwarka da rayuwar al'ummar da Allah ya saka a cikinsu to Allah zai sanar da annabi Isa wannan ya bashi ilimin littafi shine rubutu da karatu da kuma ilimin jinsin littafin annabci na annabci da kuma hikima yadda zai aiki da annabci da ilimin annabci wat taurata wal injil kuma ya sanar da shi at taura shi littafin da aka saukar da ga annabi Musa ya saurar da ya sanar da shi al injil littafin da aka saukar da shi ga annabi Isa malaman tafsiri sun ce annabi Isa ya kasance ya haddace at taura ya haddace injila kun san haddace at taura a wajen bani Isra'il aya ce babba shi yasa yayin da tunda at taura ta bata akwai lokacin da ta bata lokacin da a ah, a wannan ne nebukadnezar sarkin babylon da ya zo ya ci daularsu ta kudus ya karkashe su ya kwace wannan tabutun wanda a cikin tabutun ake sa a taura wadda malamansu suke kwafa ya kwace shi ya kona a taurar da ke hannunsu aka manta ma da ilimin a taurar fatara mai yawan gaske da uzairu ya bayyana suka ji shi yana karanta a taura sai suka ce a wannan dan Allah ne sai suka bauta masa wa qalat al-yahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah dalilin da suka bauta ma uzair kenan wadan suna cewa uzair shine Ezra a cikin wanda yazo a cikin wanda wanda a cikin a cikin a cikin tsohon alkawari Ezra to annabi Isa shi ma Allah ya bashi haddar ya bashi sanin at-taura da injila ya haddace at-taura ya haddace injila sannan kuma wa rasulan ila bani isra'il kuma yana manzo zai kasance zai aiko shi halin kasancewarsa manzo ila bani isra'il ga bani isra'il annabi ne ga bani isra'il ba annabi bane ga kowa da kowa shi yasa annabi isa da wata mace ta zo kamar yadda yake a cikin linjila ta wannan zamanin kenan da wata mace ta zo tana neman shi ma ya tsarkake ta sai ce a'a shi an aiko shi zuwa wato the lost sheep of israel wato awakin israel da suka ɓace wato shi annabi ne ga bani isra'il tunda ita ba ita ba isra'iliya ba ce ba zai kira ta zuwa ga addinin nasara ba don haka ne mabiya annabi isa suke jayayya da da paul paul wanda yake ba yahudi ne da ya kasance yana azabtar da mabiyan annabi isa daga baya sai ya zo ya ce wai ya yi mafarki ya ga annabi isa ya tashi bayan ya mutu kuma ya gaggaya masa abubuwa kuma ya gaya masa cewa ruhi mai tsarki na tare da shi saboda haka paul shine zo ya canza addinin kirista baki daya shi yasa ake ce masa pauline christianity kiristancin paul ba kiristancin annabi isa ba shi paul shine ya soma cewar a ɗauki saƙon a injila ya zuwa ga waɗanda suke babani isra'il ba wanda ake kiransu abin nan ummiyin laisa lana fil na sabil da larabci ana ce musu ummiyin ummiyai duk wanda ba isra'ili ba kenan da yahudanci su ce musu goyim goyim duk wanda yake goyim wato shi kawai la'antacce ne su su ne kawai allah ya zaɓa a cikin mutane da turanci kuma ake ce musu gentiles to shi paul shi ne so ma ɗaukan saƙon annabi isa zuwa gare shi annabi isa manzo ne ga bani isra'il kawai ba ga wani wanda ba bani isra'il ba wannan ne ya sanya waɗansu malamai suke cewa duk kirista wanda ba bani isra'il ba to addininsa na kirista ba ingantacce ba ne don haka ba za a ɗauke shi a kirista ba ya cikin ahalin kitab saboda haka sai su ce ba za a ciyan kansa ba idan musulmi kana neman kirista da zaka aura kada ka auri kirista kawai da zaka iya aura sai idan isra'iliya ce amma idan kirista ce ba isra'iliya ba to annabi isa ai ba manzo ba aiko ta gare shi ba dan haka kiristancin nata ma ba ingantacce mai naka ba za ka aure ta ba saboda annabi isa ya ce shi annabi manzo ne kawai ga bani isra'il amma wannan ba hujja bane wannan ba hujja bane domin dan annabi isa haka yake a manzo ne ga bani isra'il amma duk wanda ya zo ya shiga gace ya shiga cikin addininsa musulunci zai mu'amala da shi ne akan cewa ya shiga addinin annabi isa addininsa ya inganta bai inganta ba wannan ya rage ga nasa amma mu'amalar da addinin musulunci zai da shi akan cewa ya shiga addinin annabi isa domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da nasaran nasaran bani tabli ba ba yahudawa bane ba bani isra'il bane wanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam nasara ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da su mu'amalan nasara ya karbi jizya daga gare su yace a ci abincin su nasaran bani taghlib haka dalika nasaran a abin nan gassan wanda suke a arewacin suka yi daura da a kasar syria su ma nasara ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da su mu'amalar ahlul kitab an fahimta saboda haka babu hujja a cikin wannan dan haka duk wanda yace yayi addinin nasara ya in ko Isra'ili ko ne ko ba Isra'ili ba ne ahalul kitab ne kuma nasara ne amma addininsa ba shi da inganci don annabi isa ba gare shi aka aiko shi ba ba sai addininsa ya inganta ba ne sannan ka yi mu'amala sannan shari'a musulunci ta baka dama ka yi mu'amalar kitabi tare da shi ko addinin sa ba ingantacce ba suna bautar suna yin trinity ai amma duk da haka din suka tabbata akan wannan duk da haka din aka yi mu'amala da su mu'amalan ahlul kitab duk da yake suna yin shirka amma aka yi mu'amala da su mu'amalan ahlul kitab na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna yin shirka tunda gashi Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalath amma duk da haka ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mu'amala da su mu'amalatu ahlul kitab a shahid annabi isa manzo ne ga bani isra'il wa rasulan ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum cewa ni na zo muku da aya daga ubangijinku mecece ayar wa al'aya kamar yadda muka ce aya shine wato dalili da zai sa a gaskata annabi ita ce mu'ujiza. ko a ce mata aya ko a ce mata mu'ujiza, ko a ce mata alamun min a a'lamin nubuwa shi yasa ne malaman mu suka rubutu akan wannan suka ce a alamun nubuwa kamar littafin littafin haƙi da littafin abu nu'ayin duk suna bayanin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi Isa ya ce na zo muku da aya da mu'ujiza daga ubangijinku a mujiza annabawa ke kadai ke zuwa da su domin zai ce gashi ya zo da wannan aya ce da Allah ya bashi banda annabi ba wanda zai an ni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr ayar fassara ta ita ce zan halatta muku daga cikin yunbu in halatta muku ka hay'ati at-tayr kamar hay'a wato kamar kamar tsuntsu kamar ta tsuntsu wato na kwaba yunbu ne mutum eh, eh, wato ne mutumin tumun tsuntsu da wannan yumbun fa yakunu tsairan bi idnillah sai ya zama to da izinin Allah ba da izini na ba da karfi ba ba in ya ya yunku ya sake shi ya jefa shi sai kawai ya tashi ya bi tsuntsaye yan uwansa suna tafiya a sararin samaniya bi idnillah da izinin Allah wa ubri'ul akmaha ina warkar da wanda aka haifa makahu an haife shi tun asalinsa uwarsa ta haife shi ba shi da ido shafaffen ido ne kwata-kwata inda idan yake ma a rufe yake domin wannan ya fi karfin mu'jiza ba halicce shi da idan mabalantana ce dawo masa da idan sa za yi ko likita ne zai yi balantana ce operation ne za yi asalin ba idan aka haife shi to annabi isa ya ce zan warkar da shi in shafa shi sai ya zama to yana da ido wal abras da mai cutar baras domin ilimin zamani a wannan lokaci ya gagara wajen warkar da cutar baras cutar kuturta shi ma zan warkar da shi wa uhil mauta bi idnillah kuma ina rayar da matattu da izinin Allah mutum ya mutu annabi isa ya je kabarinsa ya ce nuna min kabarin mahaifinka a nuna masa ya je ya ce masa ya tashi kuma ya tashi ya tashi ya ci gaba da rayuwa annabi Allah ya ba mu annabi Isa waɗannan ayoyi domin a nan Allah ba ɗauka malamai suka yi bayanin cewa dukkan annabi in ya zo zai zo da ayar da ta da mutanen sani lokacin annabi Musa abin da ake tunƙaho da shi sihiri sihirin fir'aunoni malam sihirin fir'aunoni ya isa matuƙa kun ga dai tsakanin tsakanin annabi Musa da annabi Isa shekara nawa ne hmm? tsakanin annabi Musa da annabi Isa shekara wajen dubu da ɗari biyu to sannan tsakanin annabi Isa da yanzu wannan karnar da muke ciki shekara dubu biyu kun ga shekara dubu biyu da ɗari biyu ko tsakanin annabi Musa da yanzu tsakanin lokacin Fir'auna da yanzu eh? dubu uku da ɗari biyu ɗaya eh, nawa ne ce eh dubu uku da ɗari to amma akwai sihiri na fir'aunoni da suka yi shi da aka samu wani akwati tsohon akwati a ƙasar misra tun zamanin fara'ina yake yanzu akwatin yana nan a gidan mutan da na birkin a british museum yana nan wani bature da karambani ya ce shi sai ya ɗauki wannan akwatin ya tafi da shi ƙullallen sihiri da suka yi wannan akwatin da ya ɗauke shi ya tafi da shi ran da aka shigar da shi gidansa a ran nan ɗansa ya mutu ba a kwana bakwai ba kafin a buɗe akwatin shi kansa saboda bakin cikin ɗansa ya mutu sai ya ɗauki bindiga ya harba kansa kafin ya mutu sai ya wasiya cewa akwatin a bama shaƙiƙiyarsa wanda ya ɗauki akwatin zai kai shi gidan shaƙiƙiyarsa a hanya ya mutu shaƙiƙiyar ana kai akwatin gidanta hmm, mijinta ya mutu ita ma kafin ka ce me ta mutu aka ƙarƙashin da aka tara akwatin nan aka ga kai shi cikin british museum ya nan a cikin gidan mutan da na british sihiri wannan a cikin wannan littafin na wani ne wannan muhammad mahmud jafar ya kawo kissa gidan kun duba a cikin encyclopedia britannica za ku sami kissa ta wannan akwatin a shahid da na kawo wannan don nuna muku sihirin fara'ina allah me yace dangane da fir'auna wa ja'u bi sihirin azim sun kawo sihiri mai girma sihirinsu mai girma ne to wannan sihirin da suka yi sai Allah ya kawo annabi Musa da abin da zai rusa wannan abin da suke tankaho da shi annabin zamanin shi inda ce mu'jizarsa da annabi Musa ya zo da sandansa suka ga sun yi sihiri babba amma annabi Musa Allah ya rusa sihir ma ji'tum bihi sihiru inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amala inna Allah la yuslihu amala qaumi inna Allah la yuslihu amala al mufsidi abin da kuka zo da shi sihiri ne Allah zai bata shi Allah baya inganta aikin mutane masu barna suka ga Allah ya bata wannan suka ce wannan abin ba sihiri bane sahara ulqiyas saharatu sajidin sai suka faɗi suna masu sujada annabi isa shi kuma a zamanin sa ana ƙaho da ilimin ɗabi'a, da ilimin da da sanin ɗabi'a. an ci gaba wajen ilimi na waraka to sai ya zo musu da abin da ba sa iya yi al'akma ya warkar da shi to ƙarewa duk ci gaban ilimin likita ya kai ya tayar da matacce daga daga cikin kabari ya kar ilimin likita kenan ko ya mutu in likita ya gama abinsa ya yi ya kasa ya mutu ilimin likita ya kare to shi sai zo musu da abin da ya fi ilimin likita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da wannan yace dukkan wani annabi Allah ya bashi aya wanda za ta sa mutane su imani da shi ni abin da Allah ya bani aya ta shine wahayi da Allah yake min wahayi ina fata na zama na fi dukkan annabawa mabiya shi Allah sai ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani to ayar annabi isa kenan shi a zamaninsa ga abin da ake abin da ake tinkaho da shi kenan ake takama da shi sai Allah ya bashi wannan mu'jiza sannan kuma yace wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum sannan ina ba ku labarin abin da kuke ci da abin da kuke boyewa a cikin gidajen wato abin da kuke ci zan ce yau da rana ga abin da yau da dare ga abin kun koma gida ga abin da za ku ci ga kuma abin da za ku bari a cikin sito din ga kuma abin da kuka ci kuka kalaci da shi duk zai ba su labarin wannan Allah ya hangar da shi daga cikin ilimin gari. haka dama ilimin gaibu na Allah amma yana san da wanda ya so daga cikin manzanni ta zama to mu'jiza a gare su waji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da aya daga Ubangijin, ai hujja mabayyana da dalili mai bayyana gaskiya ta akan cewa ni manzo ne daga gare ku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku bi ni ku ji tsoron Allah wato ku shi da bauta na'am inna fi dhalika la'ayatan lakum A ah, inna fi dalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin a cikin waɗannan abubuwa akwai aya gare ku in kun dai in kun kasance mu'minai saboda farkon sakon sai ya zo ga bani isra'ila suna da awar imani akan tafarkin annabi Musa to in ku dai da gaske mu'minai ne kuna riko kuna riko da attaura da shari'ar da shari'ar annabi Musa to a cikin waɗannan ayoyin da nazo da su kun san cewa ni manzo ne a gare ku kuma kun san cewa na zo muku da dalilai mabayyana in dai kun kasance mu'minai ne masu gaskiya ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومصدقا لما بين يدي كما نازو إنا مي ga abin da ديكي ya gabace ni min taurati na attaura wato ina gaskata cewa attaura littafi ne daga Allah annabi Musa manzo ne na Allah kuma taura littafi shari'ar Allah ce ina gaskata attaura kamar yadda dukkan annabawa suke wali uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaykum kuma in halatta muku sashen abin da da aka haramta muku wato ya zo musu da abin da zai shafe waɗansu daga cikin hukunce hukuncen attaura wato injila akwai annasir a cikinta akwai abin da yake shafewar hukunce hukuncen da ke cikin attaura waje itukun bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya daga ubangijinku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku bini. inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu lallai Allah ubangiji na ne kuma ubangijinku Da haka ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici saboda haka ina allanta a cikin annabi isa wannan fa nasara ka duba kirista da suka zo suna takamar sanin littafi aka karanta musu wannan me za su ɗauki annabi isa Allah hmm? ko ku za su ɗauke shi bawon Allah manzon Allah wanda ke shine sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. wannan haka Allah madaukakin sarki ya ga ma annabi ya ga musu domin a ciki akwai tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da tabbatar da gaskiyar annabi Isa cewa bawan Allah ne manzon Allah ne shi yasa da aka karanta mana jashi abubuwan da suratu maryam ta kunsa na haihuwar annabi isa da abubuwan da ya faru da kuma abubuwan da annabi isa ya gaya wa mutane na saƙonsa na jashi sai ya kuka ya ce abin da annabi isa ya faɗa a cikin injila bai ƙetare wannan abin da kuka faɗa ba duk wanda aka ba su sanin littafi suna jin wannan kissar suna jin bayanin da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da za su yi illa su imani kamar yanda ahlul kitabi wanda suke masu rabo kamar su najashi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi Allah ya kai mu gobe mu ci gaba da karatun bacin bisa annabi Isa subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu